بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya nuna mana wannan safiya mai albarka safiya ta asabar ta kuma ashirin ga watan rabi'u al'awwal a wannan shekara ta 1439 kuma daidai da tara ga watan goma sha biyu a shekara ta 2017 miladiya mana karatu ne a cikin littafin muwaffa wallafar imam malik ibn anas riwayar yahya ibn yahya al-laifi al-masmudi kuma ƙariƙar ubaidullah ibn yahya al-laifi wannan shi ne darasinmu na 159 tun daga darasi na 130 cicif maka fara magana a kan abin da ya shafi zakka ma'ana maki magana a kitabu zakka kundi na goma sha bakwai da yake magana a kan abin da ya shafi zakka mun yi babi 26 a abin da ya shafi zakka kama daga abin da ya shafi zakkar kuɗi da kuma kadara ma'ana kayan kuɗi kenan muka biyo zakka ta dabbobi aka biyo zakka ta kuma amfanin gona da zakar bashi da zakar kayan sayarwa har muka zo muka yi bayani a babi na 24 babu, babu jizyati ahlul kitabi wal majus abin da ya shafi magana kan jizya da za a karba a hannun ahlul kitabi da kuma majusawa sannan muka zo muka yi magana akan abin da ya shafi babu ushuri ahli zimma babin da ya magana kan ushuri da za a karba a hannun kafaran amana sannan sai muka zo babi na 26 da ya magana kan abin da ya shafi hukuncin sayan sadaka da kuma in mutum ya bada sadaka ya halatta ya koma mata ko bai halatta ba shine babu shira'i sadaqati wal audi fiha duk waɗannan bayanai da Malik ibn Anas ya kawo su a cikin littafin Muwaffa ya kawo su ne dalla dalla domin bayani kan abin da ya shafi zakka da duk abin da yake kewaye da zakka zakka da abin da yake kewaye da zakka yanzu babi na 27 shine babu mantajibu alaihi zakatul fitr yanzu za mu tafi zuwa ga zakar fitta kai ina fata mun fahimci wannan da kyau za a tashi zuwa ga zakar fitta kai to kafin mu shiga abin da ya shafi zakar da kai za mu yi waiwaye akan abin da ya shafi darussan da muka yi na babi 26 akan abin da ya shafi zakka a dunkule shine anan akwai littafi mai suna az-zakatu fil islam az-zakatu fil islam fi kitabi wa sunna zakka a musulunci a bisa karantawar alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wallafar dr sa'id bin ali bin wahab al-qahtani bawan Allah nan da ya rubuta littafin hisnul muslim shine ya rubuta wannan littafi az-zakatu fil islam to a wannan littafi na azzakatu fil islam mun ɗauko babi na uku da ya magana kan fa'idojin zakka da hikimominta shine ne almabahasa salis fawaidu zakati wa hikamiya fa'idojin zakka da kuma hikimomi da suka sa aka yi zakka tunda mun zo wannan wuri yanzu mun kammala magana akan abin da ya shafi zakka za mu shiga zakkar fidda kai ne za mu karanta fa'idoji na zakka daga wannan littafi da kuma hikimomi na zakka a wannan littafi in muka kammala sai kuma mu dora kan abin da ya shafi zakka ta fadda kai ita ma hikimomin da ta sa aka shar'anta ta domin zakkar fadda kai tana dan bambanci da sauran zakka da aka yi magana a kai shi yasa a nan malam sai ya kawo zakkar fadda kai a babin zakka wasu kuma sai ga sun kawo zakkar fadda kai karshen azumi saboda tana bin azumi ne in muka lura da lokacin da ake yin ta ita shekarar zakar da kai shekara ce guda ɗaya lokaci ne ɗaya da kowa ya shi ne bayan kammala azumin watan ramadan amma ita sauran zakka da muke magana zakar kuɗi da zakar dabbobi su kowanne mai fitar da zakka yana da shekararsa domin shekarar da ka samu ita ce shekarar da za ka fitar da zakarta ina fatan mun fahimci wannan da kyau amma zakar amfanin gona kamar da bayani shine ya gabata shine faɗa Allah ta'ala wa atu haqqahu yawm hasadi kowa zai fitar da zakar ne lokacin da ya gyara lokacin da ya girbi to yanzu kasancewar mun kai magana ka abin da ya shafi zakka mun yi darussa masu tarin yawa tun daga darasi na 130 da muka ambata yanzu ga mu a darasi na 150 da tara kusan kenan kusan darussa 60 duk an yi su a eh, darussa 30 da an yi su ne akan abin da ya shafi zakka shi yasa yanzu za mu yi bayani akan abin da ya shafi fa'idojin zakka sai mala ya ce lizzakati fawaidu azima wa hikamun kasira ha ma ya yace ita zakka da muke magana wannan ya shafi zakar kuɗi zakar dabbobi zakar amfanin gona ina fatan muna ji da kyau da ma zakkar da kai da bayanin zai zo da duk abin da ya shafi zakka gaba ɗaya mala ya ce tana da fa'idoji masu tarin yawa masu girman gaske wa hikamun kasira kuma tana da hikimomi masu yawa daga cikin minha daga cikin fa'idoji da hikimomi ma ya ati wannan bayanin da za mu kawo malam ya ce fa'ida ta farko tunda ya kawo su ne a takaicen takaitawa ba da tsanantawa ba ya kawo fa'idoji guda 44 ne fa'idoji guda 44 akan abin da ya shafi zakka fa'ida ta farko itimamu islamil abdi fa’ida ta farko shine cikar musuluncin bawa shi wanda ya fitar da zakka ya cika musuluncinsa ta wacce fuska mala ya ce li'anna ha a hadu arkanin islam fa’iza addal abdu zakatal mafarotota ta ma wa kamal wa haza ghayatun azimatun li kulli muslim fa kullu muslimin mu'minin yas'al ikmal dini mala ya ce li'anna ha domin ita zakka ahadu arkanin islam ɗayan rukunan musulunci ce guda biyar don musulunci ya ginu akan shahadatu allah ilaha illallah wa anna muhammadin rasulullah ɗaya kenan da kuma iqamis sala biyu kenan da kuma ita zaka ba da zakka uku kenan da kuma somin ramadan hudu da hajjul baiti biyar to zakka ɗaya ce daga cikin rukunan musulunci ya shaida da babu abin bautawa da gaskiya sai allah ya tabbatar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ne gashi yana tsaye da sallah duk shekara sai yayi yi azumin wata ramadan yanzu kaga in ya fitar da zakka ya cika musuluncinsa sai ce idza adda al abdu zakka idan bawa ya fitar da zakka mafruda wacce aka faralanta mashi tamma islamu wa kamul musuluncin shi ya cika kuma ya kammala wa hadha ghayatun azima wannan kuwa babban matsayin da kulli musulmin ga dukkan wanda yake musulmi fa kullu musulmin duk wanda yake musulmi fa mu'minun da yake mumini yas'a li ikmali dinihi yana kokari sosai domin ya ga ya cika addininsa yana kokari domin ya ga ya cika addininsa kun ga wannan ba karamar fa'ida ba ko mun samu fa'ida ta farko daga cikin fa'idojin bada zakka shi ita ce itimamu islamil abdi musuluncin mutum ya zama ya cika an samu daga magabata fa mutum yana kokari ne yana fita nema ne domin ya samu ya ba da zakka domin ya samu ya ba da zakka don yana ganin in fa bai ba da zakka ba har yanzu bai cika rukunan musulunci ba to yanzu ya za a iya cika rukunan musuluncinsa shine ya kokari ya farauto ya samu domin abin ya kai yadda zai fitar da zakka ya ba da zakka domin da ya cika musuluncinsa na biyu حصول طاعة الله بتنفيذ أمري رجاء الثواب وخشية عذابي وابتغاء رضواني فائدة تبيو حصول طاعة الله wannan zai sa mutum ya samu biyayya ga Allah subhanahu ta'ala bi amri domin mutum ya zartar da umarnin Allah menene umarnin Allah din shine wa atu zakka ku ba da zakka yanzu ya ba da zakka wannan ba da zakkar da yi fa'ida a nan ita ce ya zartar da umarnin Allah da ya ce a yi Allah ya ce a bada zakka shi kuma ya tashi ya bayar wannan fa'ida ce mai girman gaske ya yi wannan ne a sawabi don kwaɗayin lada da ke wurin Allah subhanahu wa ta'ala wa khashiyati azabi da kuma jin tsoron azabar Allah maɗaukin sarki wabta ga ridwani ya ba da wannan zakka domin fata da kwaɗayin rahama ta ubangiji yarda ta ubangiji subhanahu wa ta'ala kaga duk wannan suna komawa ne ga wanda ya bayar kuna ce da ke ko wanda ya bayar ya cika musuluncinsa ya tabbatar da biyayya ga Allah domin ya zatar da umarnin Allah subhanahu ta'ala fa'ida ta uku a wasuri mahabbati bainal ghani wal faqir لأن النفوس مجبولة ilaiha. حب yace faida ta uku fa, tafbitu a wasuri mahabba tabbatar da. digadigai na soyayya a washir abubuwan da ke sawa soyayya ta tabbata tafbitu a washirin muhabba tabbatar da abubuwa na soyayya bainal ghani wal fakir tsakanin mawadaci da kuma fakiri wanda bai da shi kullura da kyau ko ya yace li annan nufusa domin ita rai shi rai da ka gan shi din nan majbulatun an ɗabi'antar da ita ala hubbi man ahsana ilaiha ga dukkan wanda ya kyautata mata an ɗabi'antar da mutum yana son wanda ya kyautata mashi kullum da kyau ko to duk wanda ya fitar da zakka ya ɗauko ya ba wanda ya ba shi wanda aka ba ɗin zai ji yana son wanda ya ba shi to sai ka ga ashe kenan babu tazara tsakanin mawadata da marasa shi saboda me saboda zakka babu tazara tsakaninsu saboda mawadaci ya fitar da zakka wannan zakkar da ya fitar sai ya ga soyayya da ƙauna ta tabbata tsakanin mai shi da marashi inda marashi zai ga wani zai wa wannan da ibashi zakka rashin mutunci sai ce wannan zaka ware mutunci wannan duk garin akwai wanda ya kai shi ko ba kai ke ba sai ga yana tarewa ko a ce yayi bakin dare Allah ya sauke sai ga gaba ɗaya mutanen unguwa sun fito bakin dare wa 'yan fashi Allah ya tsare ya ga gaba ɗaya mutanen unguwa sun fito don ba za su yadda a taɓa shi ba saboda ba da zaka da yake waɗanda yake ba ɗin su za su fito su su ga yadda ƙarfin su ya ƙare kaga duk wannan duk yana tabbatar da awasu na mahabba abubuwan da ke sa a sun juna tsakanin mawadata da marasa shi wanda i bayar da wanda aka ba fa'ida ta hudu ta tahirun nafsi wa tazkiyatuha والعبد بها والبعد بها عن خلق الشح والبخل كما أشار القرآن الكريم إلى هذا المعنى في قوله في قول الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم ما ليت تطهير النفس tsarkake zuciya fa'ida ta zakka akwai tsarkake zuciya wa tazkiyatuha da tsabtace ta da tsabtacewa tatahirun nafsi tsaftacewa wa taskiyatuha da tsarkake ta wal bu'd biha da kuma nisantar da zuciya nisantar da rai an khuluqi shuhi daga dukkanin ɗabi'u na rowa mako mako wal da rowa mako gaba da rowa mako ya makalkale to ba da zakka ba da zakka tana tsarkake mutum daga mako ɗaya kenan tana tsarkake mutum daga rowa kama a shara alƙur'anul karimu kamar yadda alƙur'ani mai girma ya ishara akan wannan ila hazal ma'ana zuwa ga wannan ma'anar fi qaulillahi ta'ala a faɗin Allah ta'ala da ya ce khudh karɓi min amwalihim daga cikin dukiyoyinsu khudh ka karɓa wai zai karɓa. eh manzan Allah sallam ko kuma shugaba kun yi shuru waye zai karba manzan Allah sallama ko shugaba to haka idan ka ce shugaba ne zai karba to farko shugaba shine manzan Allah sallama a wannan al'umma kenan shi da duk shugaban da biyo bayansa wajibinsa ne ya karbi zakka a hannun mutane sai an karba dan ba haka ba mutum ba zai ba lalle ne wani iya cewa ga ta ba amma in an je sai ya ce dama su yake jira kun lura da kyau ko abin da sa aka fassara da shugaba ai abin kenan da wasu suka dauka suka ce tunda annabi sallama ne zai kuma ya rasu su gaskiya ba su ba da zakka ba aka tambaye su dalili suka ce Allah ya ce khudh min amwali sadaqatan kuma ya rasu wa hasu masana da aya ba haka to sadaqatan sadaqa tutahhiruhum tutahhiruhum sadaka za ta tsarkake su kullum da ke ko za ta tsarkake su wa tuzakkihim biha wa tuzakki kuma za ta tsabtace su za ta tsabtace su ko wa tuzakkihim za ka tsarkake su biha da wannan sadaka da ka karba a su ko tutahhiruhum za ka tsarkake su ko za ta tsarkake su biha aga yaudu ila as-sadaqa kenan ma'ana sadaka tana tsarkake zuciya tana tsarkake rai daga cikin manya-manyan cututtuka na zuciya akwai mako isa Allah ta'ala ce wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihuna duk wanda aka tsare shi daga yi ma kanshi ƙauro to wannan ya rabauta nan ba yi mutum ya makan shi ƙauro rowa ba karamin bala'i bane ne to Allah ya sauke to haka duk wani yana cikin fa'idojin zakka kuma duk shaida ne ko a darussan da muka biyo baya tun daga darasi na 130 tun da muka fara kitabun zakka irin abubuwan da muka karanta da ku zakka a muwatta to lalle ilalla ya ya nuna in aka yi waɗannan za a samu waɗannan abubuwan muddin an yi karatun da muka yi magana isa ko ga mun zo da karatu ne bayan kaje da aka yi dabbobi zakkar awaki zakkar amfanin gona zakkar kuɗi zakkar bashi bashi kake bi ko kuma kaya ne ya daɗe a hannunka ka sai baka sai da zakka da sauransu na fa'ida ta biyar ta'awidul muslimi ala sifatul judi wal karam wal atafu ala zawil hajati wa rahmatil fuqara ta'awidul muslimi horar da musulmi horar da shi sa a sabar da musulmi a sa ya saba ala sifatul jud akan sifa ta kyauta akan sifa ta kyauta wal karam da karamci wal atafi ala zawil hajat da kuma tausayawa ma mabukata wa rahmatil fuqara da kuma tausayi ga talakawa duk zakka tana koyar da wannan ina fatan kuna jina da kyau zakka tana sabar da mutane akan wannan kuma haka ake bukata zakka tana sabar da mutane akan wannan don ba da zakka ba wani ba zai iya saba to amma in ya saba ya dauko yana da miliyan 400 ya dauko miliyan 10 ya fitar zakka yana da miliyan 40 musulunci ya nuna mashi ya fitar da zakka miliyan 1 ya ji ya ɗauki miliyan ɗayan nan cas ya ba da ita sai ka ji ya yi wulgorin numfashi kullum da kyau ko ma'ana zuciya ta samu natsuwa kenan firzar wannan da ya firzar da ruwa to nan gaba da kanshi zai dinga ɗauka abubuwa yana bayarwa dama abin sabawa ce ka duba ga kafin mutum ya je hajji zai ta kokari ya ga kama kuɗin amma da zaran ya je hajji sai ga kullum da zai samu kuɗi duk shekara sai ya je a inda ka ɗanɗana aiki na alkhairi to da izin Allah ba za ku koma baya to zakka tana cikin abubuwan da ake so a sabar da musulmi a kanta hibzun nafsi an shuh qala Allah ta'ala wa man yuqa shuha nafsi fa ulaika hum muflihun hibzun nafs kare rai tsare rai an shuhi daga ƙauru a tsare rai daga ƙauru kada a bar rai mutum kada a bashi ya afka ma ƙauru in mutum ya afka wa ƙauru da kira iya fita to shi yasa ga aka shar'anta zakka domin a tsara mutum da kada ya fada cikin tarko na ƙauro ina son ku lura da ƙauro da rowa da ɗaya ne amma ƙauro yana gaba da rowa eh? ai wannan chronic ne shi ƙauro chronic ne na rowa ka lura da kyau ko sai ga shi a karan kansa baya iya ci ƙoro ke subhanallah yana da shi za a ci doya ƙwaya uku sai fitar da ƙwaya ɗaya ba iyali ce su dabara su ta mata yana da shi fa eh ko da eh. shi ma wanda yake ko bai da kudi ma'ana wai duk tafasi ne na ƙoro bai da lafiya amma sai an lallabe shi kafin akwai matan da in sun je asibiti haihuwa kullum da kyau ko kusan kayan jariri duk ana ake hana shi don in an fito asibitin ba zai siya ba sai ita matar ta ce da nan su taimaka mata in an fita ba abin zai yi da nurse ta fita ko ta ce wane wane ana bukatar pampers ana bukatar kaza ana bukatar kayan jarirai kaza ana bukatar kaza ana bukatar milo da madara da kaza da kaza da kaza sai a bashi takarda sai ta fuska kawai sai tafi a guji ƙaurar ka gan shi bala'i ku lura da kyau Allah ta'ala ce a yi gashi na wa man yuqa waqa ne fi'ilin waqa yaƙi kaga an share harfin illa saboda sharaɗi ne wa man yuq man ashartiyya ce wa man yuqa shuha nafsihi duk wanda aka tsare shi daga barin yi ma kansa ro qauro fa ulaika humul muflihun wadannan sune wanda suka rabauta an tsare shi wallahi ba karama alkhairi aka mai ba to zakka da aka shar'anta an yi ne domin a tsare mutum daga rowa a tsare mutum daga rowa duk waɗannan abubuwan da muka ambata ga wasu ke koma ga wanda aka ba ko ga wanda ya bayar wanda ya bayar shi ne yake fa'idantuwa da wannan guda shida da muka karanta za mu je fa'ida ta bakwai istijlabul barakati wa ziyadati wal khalfi min Allah ta'ala kama qala kama qala Allah azza wa jalla wa ma anfaqtu min shay'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur rasiqin ولقول الله تعالى في الحديث القدسي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله أنفق يا ابن آدم أنفق عليك أنفق عليك استجلاب البركة سامو البركة جنو البركة ɗaya والزيادة da kuma janyo ƙari no kenan wal khalafu min Allah da kuma mayewa daga Allah mutum ya samo albarka ɗaya ya samo ƙari biyu da kuma ya samo mayarwa mayewa ma'anan an ce mayewa a maye maka daga abin da ka bayar duk mutum yana samun waɗannan abubuwa uku ne min Allah ta'ala daga wurin Allah ta'ala saboda me saboda ya fitar da zakka kama ƙala azza kamar yadda Allah mai girma da wanka ya ce wa ma anfaqtum min shay'in kuma duk wani abin da kuka ciyar kullum da ke ko ba kwa taɓa ciyar da wani abu min shay'in ko mai ƙanƙanta shi kuka ɗauka kuka bayar fahuwa yukhlifuhu to shi Allah shi ne wanda zai maye muku da wannan abin da kuka bayar to ina ga zakka kuma ka ɗauko zakka kana da raƙuman ka biyar ka ɗauko akuya ɗaya ka bayar kana da eh, eh, Eh, abin nan masara ka buhu goma ka ɗauki buhu ɗaya ka bayar allah ya maye maka kun da ke wa huwa khairun rasikin shi allah ta'ala shine fiyayyen mai azartawa shine fiyayyen mai azartawa wali qaulin lahi ta'ala fil hadith al hakan nan kuma da faɗin allah ta'ala da ya faɗa a hadisin qudusi ana abi huraira daga abu huraira abdurrahman ibn sakhalin al-dawsi al-yamani ya rusu shekara ta eh, bakwai. ai ba motsa muke ko ko motsa ne hashiyar motsa muke ko an nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala daga annabi sallallahu alaihi wasallam ma'aikin Allah ya ce qala Allah Allah madaukin sarki ya ce an fit ya bana adam ya kai dan adam ka ciyar ka dauka ka bayar un unfiq alaik ni kuma zan ciyar maka dauki ka bayar zan baka eh an gama ɗauki ka bayar zan baka to shi kuma sai ya dinga ganin kamar shi yasa ka je ka dubu wanda ya saba da fitar da zakka ya dinga faɗa maka ɗanɗano da ike ji shi wanda ike bayarwa faɗa min a tarihi tun daga ayat da ta sauka saboda fitar da zakkar da wani ike yi ya rasa dukiyarsa eh babu وانا ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما نقصت صدقه صدقه من مال وما زاد الله عبدا بعفو الا عزه وما تواضع احد لله الا رفعه الله duk waɗannan hadisai ga hukunce-hukuncensu na a hashiya ko yawwa hadisi daga abu huraira abdurrahman ibn shakarin addausi daga manzo allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya ce ma naqasat sadaqatu min mal annabi sallallahu ya ce sadaka bata taba rage dukiya ba sadaka ta taba tauye dukiya ba a ce wai saboda sadakar da ya baya ne dukiyar shi ta ragu babu ba a taba wannan ba ɗaya kenan na biyu wa ma zada Allahu abdan bi afwin illa isa Allah ta'ala bai taba ƙara ma bawansa ba saboda bawan ya yi yafiya bai taɓa ƙara mashi ba illa izza sai ɗaukaka duk wanda yake ɗabi'arsa ita ce iyafi iyafi in an mashi to za a ga ɗaukaka yake samu ku lura da kyau ko ku lura da kyau yana dama fa ya nemi haƙƙinsa in kuma ya nemi haƙƙinsa ba za ka ce mai dan mai ba amma in yafi fa shi ya fi to yafiwar ba ta taɓa duk wanda fi ubangiji subhanahu wata'ala izza ɗaukaka yake kara mashi wa ma tawada ahadu lilla wani bai taɓa ƙanƙan da kai ba saboda Allah illa rafa'ahu Allah sai Allah ya ɗaga shi hakan nan ba wanda ya taɓa ma Allah girman kai sai Allah ya ƙasƙantar da shi ku lura da kyau duk wanda yake girman kai ne to za ga kuma rayuwar shi ƙasƙanci ce amma duk wanda yake kankan da kai ne a gaban Allah to za ga Allah ya ɗaukaka shi duba ga jumlolin guda uku sadaka ba ta taɓa rage dukiya ba afuwa ba ta taɓa janyowa ba sai izza ɗaukaka kankan da kai gaban Allah ta'ala ba abin da yake sawa Allah ya mutum sai daga dararsa Wana ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه ma min yawmin yusbihul fihi illa wa malakani yanzilani fa yaqulu ahaduhuma allahumma a'ti mumsikan khalafan wa yaqulu al-akharu allahumma a'ti mumsikan talafan wani hadisi imam muslim ya rawaito shi hadisin da ya gabata imam muslim ya rawaito shi wani hadisi daga abu huraira abdurrahman ibn sakharin ad abu huraira yake cewa manzo Allah alaihi ya ce ma min babu wani yini bihul ibadu fihi da bayi za su wayi gari a cikin wannan yinin babu wani yini da bayi za su wayi gari a cikin wannan yinin illa wa malakani yansilani face sai an samu mala'iku biyu suna sauka a kowanne yini asbahin nan sun sauka fa ya ahaduhuma sai ɗaya daga cikin mala'ikun ya ce Allahumma a'ti munfiqan khalafa ya Allah ka ba duk mai ciyarwa ya Allah ka maye mishi da abin da ya ciyar duk wanda ya bayar ya Allah ka maye mishi da abin da ya bayar ka maye mishi da wani abu ka ba shi wani abu kuna ji da kyau wa yaqul akhar sai kuma ɗaya mala'ikan ya ce dan ba mala'iku bi ne shi addu'ar ɗaya mala'ika wannan mala'ika addu'a shi ne ya Allah duk wanda i bayar ya Allah ka bashi Yala duk wanda ya ciro ya bayar yala ka maye mashi a wannan wurin da ya ciro haka kullum wannan malaikan yake yi addu'a shi kuma addu'a ɗaya mala'ikan Allahumma a'ti mumsikan talafa ya Allah duk wanda ya riki duk wanda ya riki ya Allah ka bashi a talaf ka bashi rasawa ka hana mashi to ga yana cikin hanawa ma a ce mutum da ba shi da lafiya a ɗauki dukiyar shi a ce za a neman mai magani ce su ya yi shawa kaga yanzu wannan shi yake ma dukiyarsa hidima ba dukiyar shi ce take mishi kuma asali dama dukiyar ka ce za ta yi maka hidima ba kai za ka yi mata ba kaga dufa da lafiya waɗannan abubuwan duk gani ne na zahiri waƙi ya tabbatar da wannan sai a nuna maka mutum kaza mutum kaza mutum kaza ba ita bace wannan eh hmm. wallahi malamai wato duk waƙi ne yake tabbatar da abubuwa asali shine dukiyarka taimaka hidima in ka ji an ce Allah ya rufa mana asiri rufin asiri ta bangaren dukiya shine ba bukatar ka fa ka biya ta bukatar ka ta taso ka biya bukatar ka amma mutum yana taba dukiyar shi kamar yana taba wuta wannan gana ganin fitar da zakka wani asma'a binti abi bakarin radiyallahu anhuma قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم infahi aw indahi aw infiqi wala tusi fayusi llahu alayki wala tuci fayuci llahu alayki ya ce in fahi ki bayar an ji annabi sallallahu ta'asalin yake faɗa ma asma'u ita wannan asma'u din yar abubakar ce yar uwar na aisha ce radiyallahu anha yar uwar na aisha ce kaga yar uwar mai dakin shi kenan yar uwar mai dakin shi mai dakin shi kenan yace in mahi in fahi aw in dahi duk ma'anonin su shine ki bayar ki bayar in fahi ki bayar aw in dahi ko ki bayar ki dan yayyafa ne haka ko ki dauka ki bayar ko da ki dan annadhu ko dan yayyafa a ji dan shi ni'ima ta sauka ƙasa a wuyin fiƙi ko kuma dai ki ɗauka ki ciyar duk da kaga lafuza ne na bayarwa wala tusi kada ki rowa kada ki rowa shine wala tusi kada ki rowa dan kai rowa sai a sakan ka maka me da rowa mana in baka baya ba ba za a baka ba tunda mun faɗi can mala'iku suna cewa Allah ka ba mai bayarwa ka maye mashi ba ga wanda bai bayar ba ba za a bashi ba ka ko san mayewar Allah Allah ya ce bayar zan baka kun lura da ke ko walillahi al-masalul a'al walillahi al-masalu al-a'la yau mai girma shugaban kasa ya ce matsayin da kake da shi kuna ji da kyau ko je resigning ka so mai kake gani eh ya ce wannan matsayi wannan aikin da je ka resign je ka ajiye shi ka rubuta leta ka ajiye ka so mai kake gani wanda za a baka kara ganin zai kai ya kai wancan ko daidai da wancan ko sama da wancan isa ko zai ce wani lahi masallu ala shi Allah ba a kamata shi da kowa shi ke da sifa ta kamala amma Allah ya ce bayar zan baka ka gama ɗauki ka bayar kawai bayar zan baka bayar Allah subhanahu wa ta'ala ba a haɗa ta da kowace wala tuhusi fa yuhsi Allah alai kada ki rike sai Allah ya rike miki kada ki rike sai Allah ya rike miki wala tu'i kada ki ƙauro kada ki makalkale fayu illahu alaik sai Allah ya rike miki saboda haka sai mutum ya kiyaye wa fi lafzul bukhari la tuki fayukillahu alaik shine kada ki ƙoro kada ki rowa sai Allah ta'ala ya rike miki to duk kaga waɗannan malam yana kawo mana su ne akan gaba ta bakwai baiwa zakka tana janyo albarka tana janyo ƙari kuma Allah ta'ala sai ya maye maka yana kai sai Allah ta'ala ya maka na takwas burhanun ala sidiki islami makhrijiha li hadisi abi malik al-ash'ari radiyallahu anhu wa fihi burhan was sadaqatu burhan yace burhanun ala islami islami makhrijiha ita zakka da kakkiyar hujja ce hatu burhanaku ku kawo hujja ku kawo shaida ita zakka shaida ce ƙarara akan tabbatuwar musuluncin mutum ala duki islamil mar islami a akan tabbatuwar gaskiyar musulunci wanda ya fitar ya ga jana kai ai mutumin kirki ai wani munini ne kullum da ke wane mumini ne ce ai jiya zakar 250 ya raba shi ma dai da yake na nesa ma 150 ya samu saboda hadisin abu malik al'ashari da ya ce wa sadakatu burhan sadaka zakka dalili ne akan gaskiyar mai musulunci wanda ya bayar in gana neman dalili akan musuluncinsa ai yana ba da zakka فائده تاتره تشرح الصدر فالمسلم اذا احسن الى الخلق ونفعهم بما يمكنه من المال وانواع الاحسان شرح صدره فالكريم المحسن اشرح الناس اشرح اشرح الناس صدرا واطيبهم نفسا وانعمهم قلبا والبخيل الذي لا يحسن اضيق الناس صدرا وانكدهم عيشا واكثرهم هما وغمّا lakin labudda min al'ata'i bi tibi nafs wa yukhrij al-mala min qalbihi qabla an yukhrij qabla an yadi mala yace tushruhu sada tana warware kirji tana buɗe kirji tana sanyaya zuciya fal muslim shi mutum musulmi Iza ahsana ila al-khalqi idan ya kyautata ma mutane wa nafa'ahum bima yumkinuhu min al-mal ya amfanar da mutane da abin da zai iya na dukiya wa wawul ihsan da kuma nau'uka na kyautatawa in sharaha sadaru sai ga kirjin shi yayi sanyi kirjin shi ya bude haka kawai sai kaje yana numfashi ka san kana kana gyatsa ne bayan ka ci ka koshi ka bi ta da marinda sai ka kai gyara ka ce alhamdulillah ko to haka za ga mutum ya fitar da sakka ya yi shiru sai ga yana alhamdulillah kai sai ka ɗauka wai wani a'a wallahi kawai kirjin shi ne ya buɗe ya samu wani kwanciyar hankali ne da bai samu ba a da kai ba gani wani lokacin in ka fito masallaci sai ga yanayin yadda kake ji in ka fito masallaci ba kamar yin lokacin da kafin ka shiga ba mala ya ce falkarimu al-muhsin shi mai kyautatawa mutum mai karanci mai kyautatawa ashrahun nasi sadara shi ya fi mutane gaba ɗaya kwanciyar hankali sai ga duk damoyin da ake ta fama da su ciwon kaza ciwon kaza ciwon kaza shi duk ba shi da su wala sai ga ba shi da su ba wai ke nuna wanda yake da su din a'a abin da yake nuna wa za ka ga galibi mai dukiya dar dar dar dar da yake sai ga ita kanta dukiyar ma wani nau'i ce na rashin lafiya don koya karfe ɗayan dare ya ji mota ta ɗan taka birki ƙofar gidansa ko ya ji ana buga ƙofar gidan maƙocinsa sai ya ga ba haka ba amma shi sai ya ga adi wa ya buhum nafsa ya fi su kwanciyar hankali wa an'amuhum kalba ya fi su sanyin zuciya walbakhilu shi ko marowaci allazi la yuhsinu wanda bai kyautata wa mutane adiyaqun nasi sadara shi ya fi kowa kuncin zuciya wa an kaduhum aisha shi ya fi kowa samun kai a mummunan rayuwa za ga yana rayuwa aishi yana rayuwa ga dukiyar a hannu amma ba biyan bukata bai iya ci ba saboda ka yana cikin mawuyacin rayuwa ta bangaren abin da zai ci amma kuma ga dukiyar a hannunsa shi yake bauta mata ba ita take masa hidima ba wa aktharuhum muhamma za ga ya fi su damuwa wa ghamman da bakin ciki lakin sai dai ka sani fa labudda min al-ata bi tibinas duk wannan magana da muke yi shine ka ba da zakka da sanyin rai da daɗin rai da daɗin zuciya wa yukhrijul mala min qalbihi ya fitar da dukiya ya fitar da zakka daga zuciyarsa qabala an yukhrijahu min yadi tun kafin ya fitar da dukiyar daga hannunsa kun ji karin magana ko ya fitar da zakka daga zuciya kafin ya fitar da zakka daga hannu wannan zakkar dabbobi ce zakar amfanin gona ne zakar kuɗi ce duk yadda muke magana akan zakan nan mutum haka ake so ya yi su mutum haka ake so ya yi su ya ci gaba da cewa fa'ida ta goma tulhiqul muslimu bil mu'minil muslima bil kamil لحديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو قال لجاره ما يحب لنفسه فكما أن المسلم يحب أن يبذل له أن يبذل له المال الذي يسد به حاجته فهو يحب أن يحصل لأخيه مثل ذلك فيكون بذلك كامل الإيمان ما لا المسلم ita fitar da zakka kuna ji da kyau ita ba da zakka tana sa mutum musulmi ta riskar da shi bilmuminil kamil da cikakken mai imani ya zama cikakken mai imani kaga ta daga darajar shi kenan a cikin musulman ma ta daga darajarsa li hadisi anasin saboda hadisin anas ibn malik khadimu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an nabi sallallahu alaihi wasallam daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace la yu'minu ahadukum imanin ɗayan ku bai cika ya zama cikakken imani hatta yuhibba li akhihi har sai ya so ma dan uwansa aw ko kuma ya ce ne li jarihi sai ya so ma makwabcinsa ma yuhibbu li nafsi irin abin da yake so ma kansa to me alakar wannan hadisi din da cewar za ta riskar da mutum musulmi ya zama mai cikakken imani sai ce faka ma annal musulma kamar yadda ka san mutum musulmi yuhibbu an yubzala lahul mal yana son a bashi ko ba ka yake ba yana son a bashi saboda me a bashi alladhi eh, yusaddu bihi hajata a bashi abin da zai je biya bukata ba yana so ba a bashi abin da zai biya bukata to kenan fa wa yuhibbu an yasula li akhihi misal zalik ai saboda haka shi ma yanzu yana son a ba wani dan uwan shi musulmi domin ya je ya biya bukatarsa bana shi da ke ko to saboda haka sai ya ɗauka fa ya kun bizalika kamilal iman saboda haka sai ya zama yana da cikakken imani sai shi ya ɗauka ya bayar domin wannan da aka ba ya je ya biya bukatarsa kamar da shi ma yake so a bashi ya je ya biya bukatarsa wani fa yanzu a safiyan nan ka ce ga zakka ka bashi dubu ɗari biyu da hamsin da ƙyar ta kai karfe hudu na yamman nan kana kallo na su ku ba abin nan ba ne su kati na naira ɗari ya ishe su duk marasa iyali ɗin nan gaba su karɓo masu ba da zaka su ji cewar amma wani bai da iyali eh wai ya fi kashe kuɗi eh kuna ji da kyau yau an ka ba wani dubu ɗari biyu da hamsin ɗin nan in ya shiga ya je ya haɗo kayan agwaja agwaja kayan aure Su ya ce to kaga auren nan juma mai zuwa ma a sashi ko ba ka yake ba kullum da kyau ko kuma ya je ya so abinci ko ya je ya so kaza za a ga malam wallahi za a ga da kyar su sallah a wani da ba al'asar na ce ba yanzu yana sako da ita azhar da kirsu kai bukatu bukatu ne sannan duk waɗannan abubuwan da muke faɗa kun ga duk suna koma zuwa ga wanda ibayan ne shi ne ya amfana da wannan ba mu je ma ga wanda aka ba ba waɗannan abubuwa goma da muka ambata duk suna komawa ne ga wanda ya bayar shi ya amfana su za mu je na sha ɗaya mana ya ce min asbabi dukhulil janna ita fitar da zakka tana daga cikin sababban shiga aljanna ɗin kenan ba da zakka yana daga cikin sababban shiga aljanna li hadisi abi malik al-ash'ari radiyallahu anhu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna fil jannati ghurafan yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha a'addaha Allah ta'ala liman at'ama at-ta'am wa alana al-kalam wa taba'a as-siyam wa afsha salam wa salla bil laili wan nasu niyam malam yace fitar da zakka min asbabi dukhul janna yana cikin sababba na shiga aljanna dungurungum kenan duk ba so ake ta abin shi ma duk da ta ga yana ta taro dukiyar ya taro ta nan ya taro duk ba aljanna ake so a shiga ba to ba da zakka yana cikin sababban shiga aljanna ya ce saboda haditha abu malik al allah ta'ala ya yadda da shi shi annabi ya ce inna fil jannati ghurafa lalle a cikin aljanna akwai waɗansu ɗakuna domin ghurfa ta shine ɗaki gurafan ɗakuna a cikin aljanna akwai waɗansu kuma flat flat a cikin gidan aljanna ɗin yura ha ana ganin wajen waɗannan flat ɗin min ne haka ciki wa batinuha ana ganin cikinsu min zahiri ha ta waje da me ake ginin to eh? inna lillahi don Allah ku ji kun san wannan fa malakatu saba wannan malakatu saba da ta taso daga birnin saba fa ta zo wurin annabi suleiman alaihi salatu wassalam da ta zo fa farfajiyar annabi suleiman din ne aka haƙi kullum da ke ko shi ne aka zuba ruwa a ƙasa da aka yi wata ƙorama da aka yi ƙorama ɗin sai a kawo ƙawari glass aka ɗora a sama wanda bai sani ba sai ce ai ruwa ne isa da ta zo ta wuce wa kashe faɗan sa ha sai ta raye makyangyamar tana ganin za ta taka ruwa ne kasan in mutum ya je in wani sarkin ya je fadar wani sarkin eh sai zama sai kallo ko to ka duba duniya fa na kawo muku wannan ne domin ka san na lahira ma la ainun ra'at ido bai gani bane gini ne aka yi shi a gidan aljanna ne aka ware wani gini kuma shi wannan ginin ana ganin cikin shi ta waje kun da kyau ko ana ganin cikin shi ta waje kuma ana ganin wajen shi ta ciki anasalam ya ce a adda allahu ta'ala liman at'ama ta'am allah ta'ala ya yi tattalin wannan ne ga wanda ya ciyar da abinci wanda ya ciyar da abinci da wuya ka ba mutum dubu ashirin na zakka a dubu ashirin din nan bai je ya sai abinci ba in ma abincin bai zama shine ajin fari ba kun shiru balle ka ba shi dubu ashirin dubu ɗari biyu da hamsin ai zai je ga ya kiliyarin ɗin sati guda ne ko sati biyu ko sati uku tukunna sannan masu bashi kuma a ji a tsantsanka musu wannan kaga wanda in zakar kuɗi kenan to kuma yana ga wanda in zakar amfanin gona shi abincin ne ma miraran ya ɗauka ya bayar kun bai ci magana ta da ke ko ina ga wanda ya zakar awaki ya ɗibi awaki biyar ya ba wa na zakka ƙage shi kuma ya ce a yanka ɗaya eh? a yanka ɗaya eh? Eh, a kai a ajiye biyu nawa kenan uku sai kuma a kai sauran kasuwa shine tun babbar sallah rabar da su yanka aji tes sosai sai ce a yanka guda wannan guda ɗaya da aka yanka har makwabta sai sun ci Shi ne. zakka ba ƙaramin alkhairi ba ne babu wani tsari a duniya da yake da wannan tsari in ba na musulunci an salo ya ce a adda Allah ta'ala liman at'ama ta'am Allah ya tanaji waɗannan ɗakuna ne waɗannan gidaje ne waɗannan flat flat ne ga wanda ibada abinci ya ciyar da abinci wa alanal kalam ya sauƙaƙa magana ya sauƙaƙa magana ba wai yana magana ne faɗa-faɗa ihu-ihu ya bi mutane a hankali wurin magana wata ba a siyam ya bi azumi da wani azumi ya bi azumi da wani azumi bana shi da ke ko wata ba a siyam ya bi azumi da wani azumi wa afshas salam ya ya watsa sallama ya yi sallama ga wanda ya sani da wanda bai sani ba amma irin tambayi da malam uthmin yi ina mana irin ta ya ce saboda allah in muna sallama yanzu ba ana yi ne ga wanda aka sani ba ko sallama ne sai in mutum yi sallama sai kawai ga gawa ya kafin kawai haka ake yi a ƙasa ko ba haka ake yi ba sallama in ake sallama ko ba musulmi bane ya sallama zaka amsa mishi kaga wai dan kashe maka maganar waigawa in dai yace assalamu alaikum wa rahmatullah sai ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullah shine amma in yace assamu alaik shine zaka ce wa alaik Ku lura da ke ko ko wanda ba musulmi ba in yi sallama za ka amsa mishi kai ne ba za ka fara mai sallamar ba kai ne ba za ka fara mishi sallama ibnu kasir ya kawo magana sosai a faɗa Allah ta'ala wa idza huyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsani minha aw rudduha wai dan ka fahimci in ka ji an yi sallama za ka amsa ba magana ka san sai ka san waye ko ba waye ba kafaku ko ba kafaku ba duk babu wani kada a siyasantar da addini amma ka ga sallama sai wanda aka sani ko a ustazai ne sai wanda ka sani duk ba wannan wa abshis salam wa salla bil laili wan nasu niyam kuma yi sallah cikin dare mutane suna bacci yi sallah cikin dare mutane suna bacci fa'ida wani fa'ida ta goma sha ɗaya kenan zamu je ta sha biyu تجعل المجتمع المسلم كالأسرة الواحدة يرحم القوي القادر الضعيف العاجز والغني يحسن إلى المعسر فيشعر صاحب المال بوجوب الإحسان عليه كما أحسن الله إليه قال الله تعالى وأحسن كما أحسن الله إليك وتصبح الأمة الإسلامية كأنها آئلة واحدة yanzu mun kai na dozin guda kenan ko mala yace tajma'ul taj'alul mujtama' al muslim ita zakka tana sa islamic community tana sa abin haduwar musulmai inda musulmai suke kal usratul wahida kaman one family kaman family guda kullum committee community gaba da islamic community zai zama kamar family guda ka usratun wahida kamar family ɗaya ne 'ya'yan mutum ɗaya ne saboda me kaga ka duba ga 'ya'yan mutum guda family guda yarhamul qawiyul qadir babba mai iko za ga yana tausa samun ad-da'ifal ajiza mana karfi da ya gajiya kullum da ke ko sai ga wanda yake da hali a cikinsu ya taimaka ma wani wani kaza sai ga gaba ɗaya dai family ɗin ƴaƴan wani da ƴaƴan wani ƴaƴan wani da ƴaƴan ƙani da ƴaƴan kaza duk gaba ɗaya an yayyafa mu juna ko ba haka yake ba to haka ba da zaka zai zama gaba ɗaya al'ummar musulmi dukanta za su zama kamar famili guda ne wal ghaniyu yuhsinu ilal mu'sir mawadaci yana tausaya yana tausaya ma marashi shine al mu'sir marashi fa sahibul mal sai mai dukiya ya dinga ji a jikinsa biyu jubil ihsani alai cewar wajibi ne fa ya kyautata kama ahsana Allah ilaihi kamar yadda Allah ya kyautata mishi Allah ta'ala ya ce wa ahsin kama ahsana Allah ilaihi ka kyautata kamar yadda Allah madaukin sarki ya kyautata maka fatusbilu ummatul islamiyya sai ka ga gaba ɗaya al'ummar musulmi ta zama ka annaha a'ilatun wahida kamar ka ce family guda ne kamar ka ce family guda ne marashi yana ba marashi <coughs> eh, tutfi'u na goma sha uku tutfi'u hararati sauratul fuqara li'an alfaqira qad yaghda lima yara min tanawum alaghniya fa idha jaa jad alaghniya wa alfuqara kasiru sauratuhum wa hudu ghadabahum ma la yace tutfi'u ba da zakka yana kashe hararati sauratul fukara zanga-zanga na marasa shi zafin rai na marasa shi kullum da ke ko ba da zaka yana ragewa li'an alfaƙira domin mara shi fa ƙadi ya gazab wani lokaci fa yakan yi zafin rai fa yakan yi fushi ya ga kawai kaga ya ce kaga wannan ko sallaba bai wa mutane lima yara min a aghniya saboda abin da yake gani na wadatar mawadata da suke cikin ni'ima fa'iza jadal aghniya to idan mawadatan suka ba da kyauta suka ɗauko suka bayar alal fuqara suka ba marasa shi marasa shi kasiru sauratuhum sun kashe wannan zanga zangar an kashe ta zai ga ai da mutumin kirki wa hudu wa ghadabahum sun lallashi fushin nasu haba haba ai ga gani amma mutane suna da shi sun ban mutane cikin wani wato za ga wallahi akwai wani fa'a da zakka aka bashi zakkar da aka bashi ba bata kai dubu ashirin ba suka ce kasa bacci ida da dara yana ta kallanta ina fatan kuma fahimci wannan saboda kada mentality na turawan yamma su shiga mutum cewar ai nema ke sawa a samu shi ma nema iya samu saboda haka shi ma wannan mai hana shi tashi nema shi ya manta in noma iya bai kai iyayen shi nema ba kuma ba su samu abin da ya samu ba ko kuma a kannan shi ko a 'ya'yan shi a wanda ya ta taimaka kuma ba su kai yadda ya kai ba raka shi zafin nema bai kawo samu shi samu wani abu ne daban ko ba a ce da kowa ya zauna ba a kowa ya tashi ya nema sai Allah ta'ala ya sauwake ma kowa tamna'ul jara'imul maliyya مثل السرقات والنهب وما أشبه ذلك لاستغناء الفقراء عن هذه الجرائم بإعطائهم الزكاة أو بالصدقة والإحسان إليهم ما تمنع الجرائم المالية tana hana financial criminal tana hana ta'addanci a dukiya shine aljara'imul maliya ta'addanci a dukiya me kenan yi kira financial eh crime ko ba a kai shi naka efcc ba tana hana abin nan almubazzaranci da ta'addanci a dukiya kama sata kamar sata ɗaya kenan kamar annahab wawura wawura kwashewa ɗiba kasan wawura shine mutum yana ɗiba bai san mai zai ɗita ba kalo da ko ita sata shine yana da dillali yana da barawon zaune in ya sata shi zai kaiwa kullum annab shi wannan wawura ne shi bai san ma ina zai kai ba bai san ina ne ke ba sai da ya shigo gida ya tunanin ya yi so kawo ya zuba ciki wa ma a zali da duk abin da yi kama da wannan listighna al fuqara domin mawadata sun wadata mawadata sun wadata kaga nan malam sai yake ganin kamar mawadata ne suke yi abin nan kuma da zaka ga wani gidan ma da aka da aka wawuro kudin a ciki aka rasa mai gidan ma aka ga garsa wannan a duniyar a duniyar mutane ne ko a wata duniyar ne daban an da jara'i za su hana talakawa irin wannan ta'addanci a dukiya biya tahimu zaka ta hanyar ba su zaka au bi sadakati ko kuma ta hanyar ba su sadaka isa ni ilahim da kuma kyautata musu kun ga malam sai ya bambance zaka da sadaka kamar yadda muka yi a darasi na da ya bambance tsakanin zaka da sadaka to kun ga duk waɗannan abubuwa yanzu barna a dukiya wa za a yi wa shi ne mai dukiyar kullum da ke ko kenan yanzu mai dukiya idan ya zama yana fitar da zakka zai hana maɓarnata su yi ɓarna ina fatan mun fahimci magana ta da kyau ka lura da kyau gona ce ya yi amfanin gona da ya yi amfanin gona duk mutane garuruwa ƙauyuka da kewaye da gonar duk ya rarraba musu zakka lura da ke ko zakar amfanin gona ji ya rarraba musu shekara mai zuwa in ya sake noma su waɗannan su za su mai fatuwar ɗin gonar shi kun yi shuru su za su yi fatuwar ɗin gonar ba za su yadda wani ya shiga ba ko wani ko masarar gashi wani ya je ya balla sai su nemi su mai ta'addanci ba tare kuma da shi ya sa su ba ko abin nan su za ga ire-iren waɗannan abubuwa duk za ga yana komawa ne zuwa ga zuwa ga mai bayarwa za ga duk waɗannan darussan da muka yi guda goma sha uku nan fa'idoji goma sha uku da muka karanta a yau ɗin nan duk suna komawa ne zuwa gawa mai kayarwa su koma zuwa ga karan kanshi ko ga dukiyarsa ko ga karan kanshi ko ga dukiyarsa wanda za ga ashe fitar da zakar ma kusan shi da ya mallaki abin shi yake amfana da fitar da zakar ubangiji subhanahu wata'ala ya amfana da mu baki daya gobe sai mu dora a wannan insha Allah ta'ala subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa